With the result uh, we have at hand, clearly a winner has emerged by the powers conferred on me by the National Secretariat with my colleagues. And with this uh, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State. shugaban kwamitin zaben fidda gwani na takarar kujerar gwamna na jam'iyyar apc kenan na jihar adama major general ahmad Jan jibril mai murabus ke ma bayyana gwamnan jihar sinita muhammadu bindo jibrila da cewa shine koyi lashe zaben fidda gwanin to sai dai koyan da bangaren gwamnan jihar ke murna su ko yan takara biyu da suka tsaya takara da gwamnan jihar tuni ma suka garzaya kwata jam'iyyar abuja game da yadda guda da wannan zabe dr mahmud halilu ahmad da ke ma zama kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa inda ya buƙaci magoya bayansa da su kwantar da hankulansu. Mu ba za mu wani zalunci ba kuma ba za mu yadda zalunce mu kyale ba saboda haka kamar yadda ka gani yanzu na shirya tsab zan shiga Abuja sai inda karfi na ya kare akan wannan sannan kuma ina so in jaddada magoya bayana ya zamana su zama masu haƙuri kada ta da hankali za mu bi ba a sai wannan abun kuma duk yadda ya kama za mu yi allah yadda eh, wani mawaki yake cewa kyan fada a kwana ana yi kana nufin ba gudu ba ja da bakin ina fa ai ba mu shiga don wasa ba mun shiga don mu ceto al'umma daga mugun shugabanci kuma Allah ya san kyakkyawan niyyar da muka zo da shi kuma zai taimake mu. Amma wajen gangamin da magoya bayan bin da suka shirya a Yola, gwamnan jihar ya ce zai haɗa kawuna 'ya'yan jam'iyyar domin samun nasara babban zaben da ke tafe. Kuma yana son godewa mutanen Adamawa da suka zaɓi APC suka zaɓe ni kuma Allah ya yarda mu dama jam'iyyar mu aƙidan mu aƙida ne na talakawa mun zo ne in taimaki talakawan Adamawa ba mu zo mu yi wa talakawan adamawa rashin adalci ba mun zo ne mu ba wa talakawan adamawa hakkinsu koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga matakin da uwar jam'iyyar za ta ɗauka dangane da zaben fidda gwani na jihar adamawa wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da haka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya